dama wannan zamanin ya wuce mm. gaskiya mm. wannan zamanin ya wuce ni ma bana ba da shawarar yin auren haɗi mm. saboda wancan zamanin a haɗa ake ba waya ba facebook ba tiktok ba yan facebook, ba fina-finan soyayya ba littafan soyayya ba makarantun boko ba yawo yarinya ba ta waye ba ta san duniya ba babu mm. fina-finai babu kalle-kalle babu fice-fice babu fitintunu a haɗa ake yadda kaga a haɗan nan mm. yaran ma haka suke ko fita ba sa yi ba su san komai a duniya ba sai iyayen nasu amma yanzu da zamani ya zo ka tura yakka primary school ta shekara shida tana fita mm. ta saba da abubuwa ta ji abubuwa ta ga malami ta ɗauko ra'ayi iri-iri ka zo ka tura ta ta yi sakandare ta shekara shida tana fita ta haɗu da mutane daban-daban ka zo ka tura ta jami'a ko institution ta shekara hudu tun iya mutanen unguwarsu ta sani a firamare ta zo ta san mutanen yankinsu a sakandire ta zo ta san mutanen ƙasarsu mm. gaba ɗaya a jami'a daga jami'a na za ta tafi NYC za a ɗauke ta ba uwa ba uba ba dangin iya ba na kaka a cilla ta wata ƙasa inyamurai ko ƙasa yarabawa ko wani yanki mm. ta je ta zauna ba dangin iya ba na baba ta haɗu da mutane ƙabilu daban-daban masu addini daban-daban masu mm. yanayi daban-daban masu rayuwa da masu tunani daban-daban wani ma bai yadda da Allah ba wani ma bai yadda akwai Allah ba wani ma bai imani da Allah ba ga ƙungiyoyin ɗalibai iri-iri duk ta tsallake wannan ka zo ka ce mata kai za ka samu mata miji kai ma ka san <laughs> ba ta gaskiya ba da ka wancan yayin ya wuce eh. yanzu yakka ka zauna da ita ta kawo miji da kanta mm. in yayi maka yayi mata a daura aure ko bai maka ba in yayi mata mm. in ba wata illa ka gani mummuna ba kawai ka bata dama a je a aure mm. saboda yanayin ma ba zai bada dama kullum yanzu muna hizba za mu ta karban korafi na yaya kaga mace ta tsaya a gaba cewa ta kawo karar babanta da wata isai kai karar babanta ta ce malam babana na kawo kara me zai miki auren dole babanki ne kin yadda e kin yadda yana son ki e to ya zai fito da miji kice ba kya so mm. eh ni dai bana so kuma duk ko da duk ya cika sharuɗin da ya kamata a ce a bashi aure ko sahabi ne da tace ba ta son nan <laughs> eh. kuma yanzu ma wani tunani da ake lissafa musu mm. cewa duk auren da uba ne ya kawo mijin to auren dole ne mm. ko da tana so in dai shi ya kawo ko uwa ko kuma ya nemi zaɓinta Eh, ai ko ya nemi zaɓin ta za eh. su ce da sa hannun babanki eh. to ba auren soyayya ba ne auren soyayya ki tafi kan hanya ko kan titi ko wani guri ki samo mijinki da kanki hmm. ku daidaita sannan ki ga babanki cewa baba na samu miji har mun daidaita kai kawai sai dai ka ɗora aure <laughs> an gama daidaita in ka ce ma a kashi a kai bincike a kan shi kuma ai ma magana bincike ai ina ai bata za yi <laughs> ai ba sa baka dama ka yi bincike hmm. akwai wanda ya gaya min da na je zamfara yake gaya min kawai sai wani yaro ya zo ya sallama da shi hmm. assalamu alaikum ya ce wa alaikum salam ya ce baba na zo ne in gaya maka ni ne mai san yan nan taka kuma mun daidaita eh. ya ce ah, to tunda kun daidaita ku je ku daura aure ma eh. ya ce yanzu kai baka da uba hmm. maimakon kai kaga yata kana so kun daidaita sai ka turo baban ka shine daidai mm. amma kai da kanka za ka zo kai salama da ni ka ce mu kun daidaita da kai ku je ku daura aure ita yanzu kaga yanayin da aka shiga malam mm. wai ba wai mm, wai sai ta ce ce ba ni lambar babanki sai ka ji yaro a kira kalo baba kana lafiya alhamdulillah ni ne saurayin wanci ba fa sa bane kira ka shi fa zai kira ka kuma yarinyar da kanta za ta zo ta same ka ta ce maka ita ga ta fitar da wanda take so so abubuwa sun canza abubuwa sun canza sai mun bi 'ya'yanmu yanzu a hankali za mu zo mu yi magana akan wannan saboda akwai eh, abin da muke so mu tattala yaushe matsalolin aure za su ƙari tunda har yanzu ana yi ta abin nan idan muka dawo akan maganan karatu ta ba karatun a lokaci gaba da yi na islamiyya ko ko daga baya ka shiga boko to gaskiya sai mm. daga baya na shiga boko mm. na fara firamare ban gama ba mm-hmm. na fara sakandire ban gama ba mm-hmm. saboda wancan karatun mm-hmm. na alkur'ani allah ya taimake ni na yi babbako na yi farfaro na yi saukar zuku na dawo da saukar tilawa na zo na yi sauka ta biyu na yi sauka ta uku daga nan kuma sai na yi na fara satu na gama satu na fara rubutun alkur'ani ne ban ci gaba ba sai wani ya kwadaitar da ni mahimmancin ilimi a lokacin unguwanmu akwai zaurukan da ake koyar da ilimi na littattafai akwai kuma tsangayu da ake koyar da alkur'ani amma ba jituwa mm, tsakanin su malaman alkur'ani ba sa jituwa da malaman fikihu me dalilin yawwa to ni a fahimta ta abu biyu ne na farko kowa yana ziga bangaren da ya sani yana zargin wancan akan bai san daya bangaren ba mm. kamar yanzu malaman alkur'ani abinda suke gama na yanzu kai da kake da littafin Allah ka je kana ɗaukan wasu takaddu a ce wane wane wane ka bar magana Allah ka je ka ɗebi wasu takaddu na wasu mutane kana karantawa ka Allah ya za'anta ka da alkur'ani so ka suna ga bayan kai alkur'ani ko baka da buƙatar ɗaukan wata takadda ka je ka karanta mm-hmm. sai na fahimci rashin sanin abin ne yasa suke adawa da shi mm-hmm. su ko mafi yawa malaman zaure ba su da alkur'ani ba su da alkur'ani masu karantar da littattafai masu karantar da littattafai da wuya ka hmm. samu wanda yake da alkur'ani sannan kuma yana karanta littattafai mu a kasar hausa al'adanci ba sai ka gama karatun alkur'ani ba ne za ka zo ka fara hmm. karatun littafi karatun littafi dama layinsa mm. daban tun farko mm. zaga da sakwatawa da fulani da mutanen zariya da waye duk wanda suka shahara da karatun littafi mm. za zaga ba shahara da karatun alkur'ani sosai ba mm. gidaje ɗaiɗai ku ne za samu gidan akwai ƙur'ani kuma mm. akwai ilimi amma in an ce gidan ƙur'ani ne to shi kaɗai ake zalla in an ce gidan littafi ne to littafin ake zalla duk gidajen da muka shina ni dai wanda na zaurukan da na bi sun fi ashirin a kano da nake karatu ɗaya ne na ga malam idi kajjin shi ya zauna a maiduguri ya zauna a gashuwa ya zauna a gurare daban-daban wajen manyan malamai so yana da ƙur'ani kuma yana da karatun littattafai mm. amma mafi yawa masu littafi mm. za ka gaba su da alƙur'ani mm. ko masu alkur'anin za ka gaba su da littafi. so da haka wannan ya sa. Ban san malam ko za a sa abun nan silent? saboda na ga shi masha Allah ya ne ba wannan bace ba ita bace ta ce oh ashe ashe ana abun nan da gare ka ne eh subhanallah yawwa bismillah to saboda haka wannan rigimar ce mu ma ta shafe mu kuma mun taso lokacin ana rigimar kabalu da rigimar sadalu hmm. tana zafinta mu muna bangaren yan sadalu ne Mhm. layinmu da gidanmu da unguwanmu bangarenmu yan sadali ne akwai ɗaya tsallaken shi kuma layin yan kaba a nan za ka ce kamar a eh, gidan ku gidan sufa <coughs> sufaye ne gini. a mu gidan Allah a mu ba ma dariƙa mm. ko ma ba ma yi Qur'ani mm. kawai ake yi mm. da karatun littafi saboda haka gidan malaman Qur'ani ne to ya kuma fi yawan gidan malaman alkur'ani za ka ga ba sa shiga komai irin wannan mm. so da haka akwai kuma sadali suke a sallah sakin mm. hannu suke mm. so da haka akwai gidan sadalu akwai gidan kabalu to muna da layin yan kabalu muna da layin yan sadalu to mu a layin yan sadalu muke to lokacin da muka taso ana tsakar zafin wannan rigima ta kabalu da sadalu sai kuma ga rigimar ta karu akan malaman qur'ani da malam to ni ina sha'awan karatun littattafai saboda mm. ina jin daɗi in ga ana fassara qur'ani akwai wani malam adamu da yake mana tafsiri a tagwayen gida so ina jin daɗin yadda ake tafsirin nan ni na shi ina karanta qur'ani na har na rubuta amma kuma ban iya fassara ina sha'awan shiga wannan layin mm. shi ko malamin mu baya son ya shiga layin shiga wancan layin mm. na karatun littattafai saboda kullum faɗa yake min tilawar kafa za ta zube karatun kafa zai lalace in ka shiga wannan bangaren mm. littafin to haka dai muka bata da shi na je na shiga bangaren bangaren karatun littafai mm. to kuma ka san da in kuka zo ana ɗaukan littafi za a yi hira kuma wani malami mm. so malamin na farko da muke zuwa gurinsa sai wani ya kwadaitar da ni har akwai wani malam usman a layin azara a gwammaja shi kuma yana da karfi a fikihu mana kenan ko dole za ka ga eh, tsangoyin yawa su ma zaurukan eh. ko wani yana da inda yawa ya fi kwarewa yawa kuma mm. ana karatu tun karfe takwas na safe a zahar mm, sai kwaɗa da muka je sai aka ce ma akwai kuma wani malam zakari mai mm. littafi shi kuma a can sanka shi kuma a can za ka yi asuba asuba eh in baka je kayi asuba ba ka samu karatu ba saboda tara ake tashi karfe tara an tashi saboda haka shi ma ka kwadaitar da ni to sai mu fita tun karfe uku na dare sai mu je wani masallaci a nan jakar kusa da gidan Sheikh kara biyu mm. dan muke sallah asuba da mun yi sallah asuba sai mu shiga lungun ake ake kuna mu to sai mu je mu tarar ɗalibai wasu a nan suke asuba mm. sai a fara karatu tara nayi sai ce a tashi mm. kowa ya tafi kuma neman abinci shi tara an tashi to nan ma sai ka ji ɗalibai kuma suna cewa a kuni dogo mai lawwali shi kuma yana can can dogon nama mm-hmm. shi kuma muktasar ya kware a muktasar eh, mm. shi kuma abokin wazirin kano gidada ne mm. su da haka nan masu akwai da musai matafi tafi sai ce mana a wani kuma a kofar wambai su kuma gidan kutuba sita ake mm. sun kware a hadisi ba sa karantar da komai sai kutuba sita su ake ta yi a dawo a sauka a dawo a sauka a dawo sai muka tafi can aka ce mana a can din ma akwai kan tudu kan tudun madabo akwai malam ibrahim ruwan dorawa shi ma kwararre ne a kaza so sai mun je ana karatu an sai a ce mun ai akwai kuma koki mm. mm. akwai malam idi kajjin shi kuma mukama kake so loga loga mm. akwai wannan wani ce a cikin kaza akwai malam abubakar shi kuma wannan ya kware a basakwace ne ya kware a bangaren abin da ya shafi loga saboda haka wanda yake son ya shu'ara da kyau ya tafi gurinsa to haka haka wannan sai kaga duk rayuwar ta kare wani ma saboda yawan littafin ma ba ma ka iya hawa keken mm. sai dai ka rike bayan littafin kana turawa shi kawai mm. keken ya zama kamar ya maka dakon littafan ne mm. haka za a tura an gama da can a tafi can an dama da can a tafi can an gama da can a tafi can daga nan kuma haka za a zo kuma bayan sallar magariba zuwa isha sai kuma a haɗu ɗalibai a zo a yi nazari kai ina kafi ganewa kai ina kafi ganewa kai ina kafi ganewa yani a yaku yaku ɗalibai yamu yamu in ka fi ƙwarewa fanni kaza sai ya eh, koya ma yan uwanka sai wa ai nazarin wani littafi ai muraja wani littafi dan wani littafi sai ka je ka tara a makaranta mutum 50 suke yi mm. akwai littafi na har yanzu alama ta fi 50 a jiki mm. saboda haka wani ah, kana bibiyan kasa ba eh kana bibiyan karatu kana bibiyan karatu mm. wani yanzu ya fara eh. wani yana tsakiya wani yana can ƙarshe kawai alama kowa zaka sa wannan alama malam wani ce wannan tada mm. ce wannan tawa ce a buɗa a yi a buɗa a yi wata rama mu ba ma san mi sai dai mu zauna mu jawa wasu eh. saboda in ka iya karatun qur'ani zaka ga jan baki yana maka sauki saboda zaka ga jan bakin ma ana kokawa da shi to shi ko malam ya fi son wanda zai dinga ja ana sauri a gama mm. to sai ka ga wani an yadda ya dinga ja wa ɗalibai baki sai ka ka jama wancan wancan harife in za a yi muktasar duk sai mm. masu yi muktasar sai sun gama gaba ɗaya mm. amma muktasar shi ake kaiwa ƙarshe. Mm. masu risala su yi masu askari su yi mm. masu misbahu su yi masu dan ashir su yi masu iziya su yi masu risala su yi masu akarabu su yi duk da tafan fiqihu layin fiqihu sai an gama sai a kare da muktasar mm. haka na masu luga wani zaka ga yayi ashar ya yake yi wani alburda yake yi wani abin nan dan duraidi yake yi mm. wani kuma dan darani yake yi wani eh, abin nan ashiriniya yake yi wani shu'ara yake yi wani a gasu nan duk tafallugan na alayi wani yana mukama to shi ma aka faro sai a kare da mukama mm. to an zo layin nan wasu kuwa fiƙiyo suke yi abin nan suke yi suna yin al'irabi mm. irin wannan mulhatul irab mm, su bangaren nahau kenan bangaren nahau wasu na qatarun nada wasu suna alfiyar dan malik to haka nan fannonin da ake tayi ake tai sai a je a kare da babban littafin wanda daga shi an kulle to sai kuma sababbin ɗalibai sai su shigo to haka haka haka irin wannan yawon sai da muka shekara kusan goma sha biyar muna wannan yawon tsakanin wancan zauren da wancan zauren tsakanin wancan gurin da wancan gurin tsakanin wancan na neman ilimi hmm.